Salamu alaikum. To ko ko batan kai ne ne ba anan ake abin ba. Um, da Allah a tambaya nake yi. nan ne shagon da aka kawo bilkisu matar mahmud wacce aka kawo ta mata makeup na dina ko kuma dai shagon gaba ne nan ne shin ba kuma ansa ba kai ya a nan hmm. ba nan bane ai hmm. a to da alama dan Allah ah. ba ba bane a haba wallahi ban sani ba ya haƙuri faɗa. Ankun Mahmud, ka je mana idan kana dariya makeup ɗin ba zai yi kyau ba ko kana ah, so a yi litin dinan. A ba idan ina nan makeup ɗin ba zai yi ba. Ba zai yi kyau. A to kuma kin ga ina so da ya ta yi kyau sosai. To ka je to. Oh, ah. ka je mana Ankun mamu. Shi wannan foti <laughs> ɗin. In kun gama dai muna waje. <laughs> ce ka fito na fito ina gaya ba alaji to mu je mana a kafin nan ba na harkan nan da kamun alkawari dama kawai lokaci muke jira kuma lokacin yanzu ba na so ma mu karasa mota mutanen can su gani ba ka saurara wani saurarawa ne <laughs> saurarawa ne ba ni kawai alaji gashi lokacin abu a yi shi ka san da yadda za a sha ku a raba biyu ka sha shi da ruwa tsura ko kuma ka sha da madara duk za ka iya sha gangancin nan ka ci za ka shanye shi gaba ki rabi aka ci ah wallahi duka zan shanye kab kab zan shanye ba wani rabawa da zan yi to kai banda abinka ka san abubuwan da aka hada aka hada wannan magani kar ka sake ka ci za ka yi taurin kai kai gangancin cewa za ka shanye wallahi babu ruwanka babu ruwanka kai dai ba ka kawo taimako ba babu ruwanka da yadda zan sha babu ruwanka da yadda zan sha kyale ni sha kai an ga maka su haka suke zuwa ai sai an tsuma sai tun daga gida sun tsumu da kyau saboda su fita kunya sannan ni in tsaya in raga ai <laughs> full service eh, kamar yaushe kamata in sha karfe nawa za ta so daga dina eh ba na so mu wuce kamar sha ɗaya haka sha ɗaya sha ɗaya to za ka iya shan shi kamar bayan isha haka dan sannan ya bi jiki ya kewaya ga baki alhaji kai kai ka je da ta yi kyau kuwa na ratsi da Allah wani cuta inda ka san daga kwai aka kyankyashe ta eh. matar ka mai kyau ce kai dai bari Allah kai mu an jima Allah kai mu an jima kai da kai nisan kwana nisan kwana zida ga ni na ni ba za a Hello, in ka shigo kawai kana yin kwana kawai in kwana na. a ba mota shiga ne kawo mota ba ka shiga mota. ya ya tsira. ya ka wani abokin mu ne ga ne zan zan zan shigo da shi na filin amma duk motocin sun yi gaba sauri ya kamata fa ayi ayi aje a dawo abin nan wallahi karki ba ta wasa ne yawa ango ango amit wai dan girman Allah ne ake jira ne ya kamata a ci a ba nawa muna wurin nan saboda ba na so a wuce ilan ban so a daɗe wato jama'un ne suna da bala'in yawa duk ƙoƙarin da muke a gama kwashe kowa sai mai kumboi gaba ɗaya sai mu wuce. To in mutane suna da yawa ai motocin ma suna da yawa ai. ba su mana. Yanzu haka waya nake da mutane suna hanyar shigowa su ɗan mintuna kaɗan duk za a wuce kowa zai wuce. Duk za mu tafi. Ka kwantar da hankali wai me matsalar ne kai. A to ga matsala dai wallahi. Matsala kawai ga amarya wani matsala ne yanzu. To amarya a mota. Amarya. <laughs> na ga motocin duka duk inda na je sun riga sun tare mutane sun tsaya kuma da mai dan barak ne zai zo kai to shi ma bai karaso wai ya je dauko wai ka gani kawai ni ma barin sauka ah, eh, eh, bari mana bari mana ya tsaya a ce ramla ba ta samu mota duka komai nawa fa yana cikin jakan nan za ta samu tana kanwar amarya a ce ba ta wurin dina ah, ina abin zai yi mota yanzu za mu je ki kwantar da hankalinta a nema mata mota an gama an gama amarya ki kwantar da hankalinki ai kaman tana cikin mota ne mu je mu je mu je mu je zo mu je yanzu nan an gama ai na ai ai ayi aje gurin nan da wuri wuri ne a tafi komai da komai na yana cikin jakan nan ya kamata ai ya kamata a yi da wuri wuri ne a tafi kai wa me yasa kake so a yi a gama dinan nan a yi a gama dinan ba za ki gane ba ne ya kamata mu tafi wallahi akwai matsala da ya kamata a je a dawo da wuri wallahi yanzu haka ji nake in kika san gasuwa nake yi Allah Allah nake in dai an yi an wuce ba za ki gane ba ke dai dan Allah to ko za mu tafi ne mu yi gaba kawai sa biyo mu a baya wallahi yawa sani sani a sani yana akwai fesa motarka kai Ahmad ba kai ba su ba space a cike take kada a ce ramla ce bata samu mota waje ba akwai rigima kenan sai dai za ta haƙura ta hau maleji don na ga akwai mace ɗaya ce. Allah ya kiyaye na fi ƙarfin maneji wallahi. Ah, an ci Jamila. Baki samu mota ba ne ko ba za ki je ba. Ina ta duba tun da zuwa kai. Yawwa, kwantar da hankalinku ba wannan akwai lawa ma ga mota ran. tsakiya nan ku biyo ni, ku biyo ni Ku zo mu je, ku zo mu je. Ku dago ƙafa, ku yi sauri, ku yi sauri, ku dago ƙafa dan Allah.

kin dai koma gida ko? Beta, shikenan sai na dawo. Anti Jamila kika ce mishi kina gida. Eh bana, sai me? Yanzu ba ki jin tsoron yin mishi ƙarya? Babban mutum kamar haka? <laughs> mutane ne suke jin tsoron shi amma ni da shi a gida ai wasu abu ne na daban ba kamar mai laifi da jami'in tsaro to amma yanzu idan ya koma gida bai same ki ba fa ai na san karfe 11 ke dawa ni kuma goma da rabi a gida za ta wait amma fa wannan ba hali ne mai kyau ba ban ce ku koya ba ina da halaye masu kyau da zan koya muku kun tashi a wuri <laughs> ni ya yanzu ban ga bototin da suna wuce ba kafa su ce ba su je fa ba mu je ne a akan lokaci da ya kamata a ce mun karasa wajen nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana sunan Allah mai rahama mai jin kai muke wa manyan baƙi maza da mata wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa iyayen amarya iyayen ango ƙawayen amarya da abokan ango muna wa kowa lalle marhabin kyawawan mata har ma da munanan muna wa kowa lalle marhabin kada ku manta manyan baƙi maza da mata wannan biki ne na ango da amarya biki ne na 'yar gata da ɗan gata kafin na ce komai ina so manyan baki maza da mata a tafa wa ango da amarya kusan angon namu ɗan gata ne amaryar tamu 'yan gata ne tunda sun riga sun zo sun ɗauki wankan su iya wanka sun zauna ko da ma mutane ba su gama shiga ba mu lokaci ya yi mu fara wannan bikin ina da sanarwa ta musamman kuna ji eh. kuna ji eh. in dai ka shigo wannan bikin musamman wanda suka ɗauki gwargwaro suka ɗauki kwalliya ki fito ki yi liki ko ka fito kai liki idan ba ka da shi karanta ko kiranta a wurin ɗauki idan kin je gida sai ki biya bashi. da Allah ta ba mu nima mana ba tare da mata lokacin bata lokaci ba suna na mc nasir baki abin magana zan kasance tare da ku a wannan biki na 'yar gata da ɗan gata dj idan ka shirya release the music ban san wani sarki ba. har yanzu ban ga ramla ba kuma ya kamata a ce tana kusa da ni ina amma wace motar ta biyo ne da har yanzu wasu karsu ba ya sani ahmad za a tambaye wannan na yake shi ma ya kamata a ce yanzu sun karsu ba ina ramla take wallahi ni ma ban ganta ba kuma kamata a ce bana ta ƙara su na ga shigar ta mota daga da Jamila da ba. amma kuma har yanzu ban gansa amma kin ga bari jodin duba ta kuma don za ka ba mamaki suna nan suna zance da wani ka duba ta kin ga dalla in ba za ta shigo ba ki ce ta baki jaka to jama'a a yanzu dai kafin mu fara komai bari mu gayyaci ɗaya daga cikin ƙawayen amarya bari mu kira babban ƙawar amarya ta ba mata da Allah ni da kaina fa na sasa a mota en ba nawa ya kamata a ce sun iso nan wajen ba san me problem din ba wai ni kana magana ni da aka ce ni sai bata bi ni ta ce wai sai ta bata siramlat momi kuma ta ce da inda sa kafa na ta sa kafar ta ha ta so ta sa a cikin matsala yanzu fa ji time fa ji time ha motan siramlat ya iso ni wallahi abin da muke discussing kenan bai karaso ba har yanzu ina ga maybe ko sun samu matsala ne but i'm very sure suna kurkusa da karaso amarya na can najiran ta kudin ligin ta gaba ɗaya na cikin jaka kuma jakan na hannun ne sai ba dan Allah ka kira direba gaji inda suke ma kai ba ni ma da number sa why ne Why waye ma direba mutumin na fa Allah ya taimake mu dan da na tsaya a jikin motar nan wata iska da ni tana busowa don ka san je an yi bala'in zafi wai ka kira mutumin nan ko hmm, mutumin nan baka da dama baka da dama sosai hashim Nisan kwana ba duk sun zuba <laughs> wallahi da sun yi bacci nisan kwana how comes sa lafiya ina ta kiran wayar madam kuma wai wayar a kashe fa wai a kashe wayar take amma kuma wai switch up ba caji ne yaya ba caji ai bata taba zama wayar ta babu caji ba kullum a full charge take ka san komai yana da mafari ba makiya ko wani dalili da ya sa ta kashe waya to Allah ya sa dalili ne mai karfi da zai sa ta kashe waya ha'a sergeant sa waye a bakin gate a kofar gidana yau yau constable cinwe ne cinwe hmm. kana da number sa ina da shi to yi parking nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana nisan kwana Zan kira shi ne? Oh yes, kira shi. Nisan kwana Nisan kwana Nisan kwana Sa, baya shiga. dare na sani tun kafin na buga ma na san ba za same shi ba ba ya rike waya ba waya a hannunsa a kuma yake aikin police sa sun fa yanzu zai siya waya gobe da safe zai siyar shi da ya je faɗi a kwata babu na barasa sai je siyar ka san dan barasa a cinwe he's very stupid very very stupid mu je gida wallahi very very stupid very very very very kwantar da ko a ina su na tabbata insha sha na su hankali na ba zai taba kwantawa ba ni yanzu ba ma jakan ne da mini ba ka duba ka gani an kusa a tashi kuma har yanzu ba su zo ba ina suka je to jama'a yanzu lokaci yayi da za a ci abinci a sha a ci shinkafa kaza wa lemo sannan kuma za mu ba da dama 'yan uwa da abokan arziki su hawa sama domin su ɗauki hoto da ango da su, saboda wannan biki na tarihi ne fa gaskiya wannan abin ya ci duk wayoyinsu ba sa samuwa sannan shi ahmad din na tambaye shi ya ce wai bai san motar da ya saka su ba sannan namban motar ma bai rike ba ha'a wannan abin ina ganin shi kamar wasa amma yanzu yana so ya zama wani abu daban a ce daga jamila har ramla har na sai ba a ce an rasa motar da suka shiga kuma duk wayoyinsu sun ki shiga kai ni fa gaskiya wannan abin da alamar tambaya gwamnatin wuri mu tashi mu je mu san halin da ake ciki wata farar mota ce ka san me motar to kai yanzu haka kawai ka zuba yaran mutane baka yi bincike ba ya ce ƙoƙarin ka ɗora min laifi ne na san iya adadin mutanen da aka gayyato bikin nan ka isa ka tantance yanzu wannan motar waya wannan motar waya wannan motar waya nan wajen ba wanda Allah ba magana tashi hankali ba ce a biki ya zaka gane kawayen amarya suna zuwa da mota kawayen abokan ango suna zuwa da mota mutane na gari ma suna zuwa da mota taya zaka gane motar da ta shiga kowa ma zai iya shiga motar kowa wannan ba wani abin tashin hankali bane ba amma dai kawai abu hello Dama na mala ina jin ka bar wannan maganar da Allah tambaya nake so na yi ma ka tsaya ka saurare ni Musa. Where's your cell phone? I have been calling you since. Me ya samu wayarka? Wallahi Sawet shi ta dan ci sigarin kuma na kai ta gyara. Cude gaba ɗaya darkness nake gani ba wasi. Sorry sir. Ina Jamila ta da gida? A sama dan bata dawo kuma na ci ma sanar da kai rashin dawar ta. sir. Bata da gida ba? Sa bata dawo ba. Na ci ya waya. mu je mu je mu je ce fastan mata bata dawo ba ɗan taurin kai can nan mata kai ni da mata ta ce ta danna da gargaje ta na je gida ban same ta ba shi yasa na kirawo ki ki gaya min inda take in kin sani idan kuma baki sani ba shikenan a ina ne wajen ok na gode lafiya oga an gano da take ne an samu inda take ta je dina ne dina wai bikin kanwar kawarta ita kawarta tana gida ita kuma tana wajen dina Ina kuma mata sai a hankali yanzu gurin za zamu je yes okay sa ah, sa ina ne location din marhaba event center na shiga wai ina sani sai masu suka je ne har yanzu ba su dawo ba hmm? an ai na sa mutane a cikin garin yin sannan kuma na sa a yi report a police station saboda a sanar da Allah rikici ya kamata mu wanke da gida wanda su duk halin da ke cikin wani da ya sa har yanzu nuna ba su zo bikin nan kuma da sai ba tana cikin mota karshe ma anti jamila tana tare da su sannan ka ce mu tafi gida na ji labari yanzu an kai mu umma labari sai kuka take ta yi a to ko in dai haka ne akwai matsala babba matsala ce da ta abin da ke faruwa a nan ciki na ne juya mace ne haka ba na ci ba me haka na san haka za ta kasance ne kowa ya sana gaba wannan ce muka san wannan ce a wani mutum suka ce a wani na tabbata duk inda suke za su ƙara sunan watan tashin hankali na dai kawai Oh my god, wannan ai mijin anti Jamila ne. Wai da ni assistant commissioner for dan baba ba? Ina ango yake a cikin ku? Ba ango ne damuwata ba. Ina matata take. Yalla bai. Yanzu haka maganar su ake. tun da motansu ya taso daga gidan biki har yanzu ba su iso ba da ita ramla ƙauna amarya da nusai ba motar wa ta shiga ina kuma mai motar ana tambayar ku motar wa ta shiga wa mai motar yana ina sa ga wanda ya sa a cikin motar nan saboda haka ka gaya mai wacan mota ne ka saka su kwarai kwarai ranke daɗe wallahi ni kaina ko ido biyu da ban yi da direban da suka shiga motar sa wallahi ban gan shi ba kai you are very stupid zaka sa su a cikin mota baka san direba ba baka san mai mota ba ina so ku bani haɗin kai ba wanda zai ban nan gurin kowa ya koma cikin hall muna nan tare da ku har sai matata ta bayyana tukuna ko ba ku ji ba go inside the hole yi ah, ma aikan wata ta bata ya all inconclusive in babu anti jamila kana ina ka ɗauko patrol team ka sami 'yan sanda kamar guda goma ku zo ku same ni a Marhaba Event Center. 'Yan sandan ka tabbatar cewa they are fully armed. Kuma tear gas ya fi yawa a cikin. A ranka da ina da magana. Mhm. Wallahi ni ba na cikin kwamitin motoci. Ni bangaren da huwa nake, tsire ne aiki na kalli bulle na ranka da wallahi ba na ciki. shi kake yi na mo rantsuwa wallahi you all inconclusive in until na fito ba dire kokari shi kake yi ina so ku bani haɗin kai mun baka kada wanda ya yi yunkurin guduwa daga nan gurin idan ko mutum ɗaya ya sake ya yi to ya tabbatar cewar zai koma gida da fasashiyar kafa kun ji ni za mu zauna tare da ku har wani lokaci har kuma sai matata ta bayyana good boy shi yasa nake son aiki da hisham har yazo kuma na san tare yake da ɗan sandan da ke ke insha Allah a yanzu amarya da ango za su sallami dukkan baki daga nan za su wuce gida insha Allah ango in sun shirya bismillah su muke jira daga nan duk sai mu sallami sauran jama'a kuma ba rakiya to me ya kawo kuma yan sanda gurin biki inna lillahi wa inna ango ko ka san su ne ina ga patrol suka fito ko patrol kuma gurin biki amma me Ahmad yake yi tare da su wancan ba mijin anti Jamila ba ne shikenan ta tabbata siram da sun gurin biki kuma yan sanda me yake zai ka alsu inna lillahi kai kofur wannan is inconclusive rike mana shi ka can saboda shi ne suspect number one sergeant sa a tsaya tare da su a nan gurin kai jerry stop it Messi yana magana kana magana you are inconclusive mace What? magana kana abin nan. ina son duk wanda yake gurin nan ya nutsu ya ba mu aran hankalinsa ku daga ganin mu kun san cewar wani abu ne mai himmi ya kawo duk wanda ya yi ƙoƙarin ƙin ba mu haɗin kai a gurin nan ya sani akwai rundina ta 'yan sanda a waje kuma da makaminsu da bindigoginsu a hannu don haka ina neman kowa ya ba mu haɗin kai har mu aiwatar da abin da ya kama gurin nan kun gane kaga ya ga jan haƙuri har ya kira ni hello ranka ya daɗe ga mu nan akan hanya a ranka ya daɗe kai ma ka san ba za mu taɓa baka kunya ba lauran kai daɗe su uku nesa ba za mu baka kunya ba ranka daɗe dukkansu 'yan mata ne Ka gari riba bi kenan <laughs> sai mun ƙara su. Hashim. Ina jin ka. Ka san wani abu? Sai ka ka san fa uga yana in san irin wannan harkar. Hmm. Shi yasa kaga duk ya biya damu ya ta zuma. Dole hankalin sai ya tashi sai ma ya gansu mu. ka Ka kara kwaɗaita mai wai 'yan mata ne. Eh? me ke faruwa ne jakin naga tana yi eh tana wa dan jakin ne wallahi Motan nan fa sabuwa ce yau aka kawo ta fashin daga Lagos to wallahi barin gaya ma wanda ya kawo motar nan ko wallahi yau yau nan zan je in neme shi sai ya zo ya ɗauki motar nan ya kama na wuta dan me yasa sabuwar mota ta nemi mutane jakin daga jakin kawai mota ta dan yi jakin shine zaka kira wanda ya kawo ta Hashim in dai ba daga kai bane malam wannan mota sai an canjo ta kaga ka nemo jemi fakin mu san halin da muke ciki kanta mutum mana tsakiyar hanya matata tana daga cikin wadda ta halarci wannan taron na kira ta a waya ta a kashe na je gida in duba ta na tarabbata nan na dawo gurin nan na tambaya an ce ba a ganta ba to ku sani dukkaninku ba wanda zai bar gurin nan har sai lokacin da matata ta bayyana. Inna lillahi wa inna ilaihi stop, stop. Na ka je. So nake in mayan labai magana. Yi magana ka daga nan gurin. Yan labai. Ita an tinta a tare da ita akwai ƙanwata amarya. da kuma wata guda ɗaya su uku ne abin ya rutsa da su amma yanzu haka maganin da nake gaya maka mun baza abokananmu cikin gari suna bincikawa lungu-lungu ni ma na bada wannan odar na sa duk polis ɗin da ke cikin garin nan su bincika duk inda suke idan an same su sai kowa ya tafi gida idan ba a same su ba muna nan tare da ku Yalla bai. Eh, yalla bai. abin da nake so ka gane Tsakanin da Allah fi sabilin lafiya. gai idan har za ka iya zama ka zauna duk wanda yake ganin zai iya samun guri ya zauna to ya zauna idan kuma mutum ya ga cewar zai iya tsayuwa to ya ci gaba da tsayuwa kai an ce kai ka saka su mota ko? eh ranka da ni na sa su a mota ka san mai motar? a'a ban ban ban san me mota ba ban san shi wace irin mota ce wata faran mota ce fara ce ne faran mota ce ranka daɗe plate number wallahi ranka daɗe ban kula da plate number ba dan sanda ina dan sanda constable sir come here musa kai ka ɗauki wannan ka kai shi ofis ka haɗa shi da kofin mabigi ka ce ya ci gaba da ta ranka daɗe wallahi tallahi taimako kawai na yi an go ka yi magana mana ba kai kace in sa a mota ba haram haram haram ni ba haka muka yi da kai ba ce maka na yi saka su a mota amma motan sananne wanda aka san gidansa aka san dangin shi ko ba haka aka yi mabarki su? ni dai damuwa ta a garam amma hakan da kasa a yayi tafi da shi duk wanda ya matsa lika masa talma san kwana nisan kwana hello kai dan sanda ina so ku ƙara sa ƙaimi a akan patrolin inda kuke yi ku tabbatar cewa duk wata mota da za ta wuce farar mota ku tsaida ita ku duba ta ba duk wata mota duk wata mota in za ta wuce kada in ji wani bayani sai na an same su kun gane ai yi. magana, ce muje, kudu ma ma, ina ku bigi yake, oke tashe shi. Hmm? hmm? bacci da tashi? To, Hai, ku da good morning sannun ku san okay wannan shine ake zargi da sace antum mata assistant commissioner faruk shine ce a kashi ka tambaye shi me kace mata assistant commissioner police shine ce a kashi nan ka tambaye shi kina ji fa babban magana kaga shi kawai mutumin kirki kuma har da hula da gemu to wannan gemun naka sai ya dawo fari yau mutumin banza ku zagaye shi nan wajen ku zagaye mu da shi ka gama zauna nan tsuguna nan tsuguna kneel down sergeant come and search him idiot look at him cire hulan nan cire mutumin banza mutumin wofi ka gaya musu mutumin banza mutumin wofi kawai da za a yi ku koma ku gaya oga wannan aikin za a yi shi an gama kai ka san da ba sai na gaya maka ba ko ma su nawa ne sai ya faɗa ka san na yi ba sai na gaya maka ba yau wato ku je maza ku je kai kuma kashinka ya bushe yau eh sacin barin je ka gaya musu na kwana biyu dama kauna na gaya maka shege ku kuna ne kuke wannan aiki wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba saboda me kan me ba mu san yancin mu ba ne wannan an mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da fi kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na an mayar min da shi ranar bakin ciki saboda me wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wallahi kai shut up common civilian me za ka yi ni dai wallahi ba zai yiwu ba ba zan yarda ba wallahi wallahi ba zan yarda ba to me za ka yi Um, sanda me yasa ka tare shi sorry sa ai da ka bar shi ya karaso ka sani ko duka na zai yi ni ban ce ban da ke ka ba ni ban ce ban da ke ka ba amma wannan an wulakanta mu ai wannan wulakanci aka mana kuma abin nan da ya faru ba matar ka kadai bace abin ne ya faru dai akwai kanwar amarya akwai da wata kuma ha wannan abin da ya faru kaddara ce babu wanda ya san wannan abin zai faru ya faru kyale mu mana mu tafi gidajenmu mu je in ya son addu'a ce mu musu daga can Allah ya bayyana su tarke mu kaman wasu awaki ba mai barin nan gurin har sai jamila ta bayyana idan addu'a ne a yi ta a nan amma idan har jamila bata bayyana ba ba na jan akwai wanda zai iya barin nan gurin takar uwa. Me yasa ka bashi amsa ka kula shi da ka bar mu da shi mun bashi amsa ta hanyar da dace da shi. He's inconclusive wallahi. Yadda zaka kwana a nan kai kaɗai, shi ma ka zai kwana nan shi kadai. Ka kama mutsi mutsin ka tsam yadda AC zai kwana nan kai ma nan za ka kwana. Basir ne ma muna da tiya gasa mota. Haba uncle. ba fa anti jamila ba ce kadai akwai ramla akwai kawar da ba ma muna cikin wannan kin ga shi kenan duk sai a zo a tare a taya ni jimamin rashin jamila yes Musa an ganda? Wani maganar an gansu wai? Tabbas ba sa kan hanya an je an kai su wani gidan. Haba Jamila, haba Jamila. wai jamila wai jamila sorry sa? me yasa ba kya jin magana sorry sir me yasa ba kya jin magana jamila duk anan za ku kwana wallahi sai an ganti jamila you are inconclusive gaba ɗin ku wallahi yadda AC zai kwana kan kujera kuma an gwada a wurin nan za ku kwana amma fa kai banza ne gaskiya bai kamata a ce ka nemi masa dariya ba a cikin wannan halin da ake ciki har ka kalli ango ka nemi masa dariya ni wanne yake ba ni dariya har sai da Allah in zan ci gaba da kallon sa sai na dinga tantsarewa da dariya to me dalilin yi masa dariya kai wannan wani abu tsakanin ni da shi ne wanda ya sani shiri ne ya daɗe yana yin sa dogon shiri ne da yau aka wargaza masa shi amma dai bai kamata a ce an yi wa angon nan haka ba shi gagarin gwanin mai kyautata mutane ne a bangaren hidimar aure amma kuma a ce an zo nasu an masa gaskiya bai dace ba nisan kwana nisan kwana nisan kwana ya haka an kai shi ranka har ma ya fara tambayarsa isfetuwa ce duk abin da ya faɗa zai bai goya faɗa maka good Dika. kake sa kai gaskiya wannan zalunci ba dan Allah kowa ya san cewa Ahmad mutumin kirki ba yanda za a yi a haɗa baki da shi a saci mutum haba dan Allah ka kai musu mana ke amarya ki koma ki zauna baki san komai ba kan rayuwar dan adam mu da ci gamin nan ba irin mutum da mu ya da shi ba saboda haka za ki ga wani dan adam kamar in kin sa masa yatsa baki ba zai ci ba amma da kin zuro su sai da ki rama bas bas ya da su saboda haka ki koma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi ba zan zauna ba ba wanda ya isa ya zauna da ni anan ba zan kwana ba ki koma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana anan ba ku tashi mu tafi zan zo yanzu na tattamaki in ajje ki da karfi yanzu nan ƙarya ne an zo daidai gurin da nake so a kai ka isa matar tawa tana amarya an wanke ta tas sannan wani gardi ya zo ya sa hannu ya taba ta idan ban sa ban mun tashi anan dam kowa ya mutu ba shege ne gaba ba zan ka tsaya kwada kanku da eh. kulusuf okay sa me yasa ka biye musu kuke ta cece ku ce ni. sorry sa kasar ina da saurin hawa sorry sa dan sanda sa duk wanda ya sake magana a gurin nan amma maka masa ankwa. Oke, ki zauna. Kuma ki amarya. Na da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba. Na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya na shi matata a ɗaki lafiya lau duk da wannan masifar ba ta faru ba.